wadda ta daidai da goma ga watan zulqa'ida hijira na da shekara 1434 daidai da sha biyar ga watan Satumba shekara ta da sha uku. wannan taro ne da muka kiraye shi na ɗaliban makarantar darul hadithi salafiya da ke nan ainihin wato zaria a najeriya taron an sha yin makamantan shi an sha ainihin bayyana abubuwan da aka bayyana a yau sai dai wannan wani abu ne da bature yake cewa update wato ƙarin bayanai ne da ƙarin haske waɗanda har zuwa yau menene muke ciki waɗanda za mu tattauna akan ina muka taso ina muke ciki kuma ina ainihin muka dosa ah, a mabambantan tarurruka mun taɓa yin wani taro da muka sanya mishi suna manufar da'awar salafiya muka sake yin wani taro da muka sanya mishi manufar darul hadithu salafiya haka a wasu wurare daban-daban kamar wani taro da muka yi na farko na makarantar nan na iyaye da malaman makarantar albani science academy mun bayyana ire-iren waɗannan manufofi insha Allah ta'ala a yau zan kara bayanin waɗannan manufofi bayan na karanto su a tsanaki ba tare da cewa zan karanta su da gaggawa ba a tsanaki don a yi musu kyakkyawar fahimta domin su ƙara bayyana ina ne muka taso kuma ina ne za mu je kuma ina muke ciki sai dai akwai matashiya dangane da muhimmancin nisan da muka kira taro to kowa ya kokari ya zo taron akan lokaci matashiya ta biyu akwai maganganu da zan yi a wurin nan waɗanda maganganun nan kalubale ne zan jefa ko kuma kalubale ne zan amsa daga cikin maganganun nan nawa babu manufa ko kwaya daya ta alfahari ko nuna fifiko ko nuna ji da kai ko nuna ainihin mamakin kai ko makamantan haka domin waɗannan abubuwan dukkan su ɗabi'u ne na haramun allah maɗaukakin sarki ya taimaka ita da'awar salafiya da'awa ce ta alkitabu wa sunna wa ala manhaji salafil umma da'awa ce wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raya da'awar da allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da ita tun daga na farko har ƙarshe kafin shi shine annabi isa tun daga annabin farko manzan farko shine nuh har zuwa ainihin annabin ƙarshe ko manzan ƙarshe shine isa zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama wanda da'awar annabi tana ɗauke da tattaruwar saƙon waɗannan annabawa ne mu su albani ba muna kiran musulmi ne zuwa ga alkur'ani da sunna ba kadai a muna kiran musulmi ne zuwa ga alkur'ani da sunna amma a bisa fahimtar salafu salih idan kana son jin sharhin cikakkiyar wannan maganar da hausa kuma daga baki na ka samu kasar ɗina mai suna a daidaita sahu na tsaya na yi gamsashe kuma cikakken bayani maka samu littafin ainihin wato umdatul ahkamil kubra wallafar abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi tare da ta'aliki da tahqiqi da takhrijin professor samir zaka ga ainihin bayanai akan haka insha Allah ta'ala hakika malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta mishi yana cewa asalin 'yan bidi'a abin da ya kai su ga bid'a shine rashin wannan kaidin na uku duk wani dan bid'a da ya samu kanshi a bid'a daga cikin mutanen kungiyoyi da ɗari'u da mazhabobi da makamantansu duk wanda ya samu shi a wata bidi'a to bidi'a ta zo mishi ne ta hanyar rashin ƙayyade cewa duk abin da zai yi to zai auna ƙur'ani da sunna ne a bisa fahimtar magabata a bisa fahimtar magabata wani karatu ne na musamman wanda sai an koye shi a gaban masanan shi a bisa fahimtar magabata wani ilimi ne na daban wanda ya karu akan ilimin alkur'ani da sunna kadai a ƙarƙashin wannan ita mu da aka fi sani da da'awa salafiya ba da'awa ce ta kungiya ba ko kungiyanci don haka mu ba 'yan kungiya ba ne kuma mu ba kungiya muka zo mu kafa ba kuma mu manufarmu ba shine samar da ainihin kungiyanci ba a manufanmu shine samar da musuluncin da allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma karantar da sahabbai a bisa irin fahimtar da shi da sahabban suke akai don haka da'awatuna manufarmu gaba ta farko ta manufar mu ita ce ar-ruju'u ila al-qur'an al-azim dawowa zuwa ga Alqur'ani mai girma kenan mu yan salafiya ba muna cewa mu ne muka kawo musulmi Alqur'ani ba mun samu musulmi dama da qur'anin su amma abin da muke cewa musulmi su dawo alkur'ani dawo alkur'ani wajen iya karanta shi da wajen iya haddace shi da wajen iya fassara shi da wajen iya rubuta shi da wajen iya mishi kyakkyawar fahimta irin fahimtar da annabi sallallahu alaihi sallama ya bar sahabbai a kai a tafsiri na na bana na yawaita magana akan sharhin waɗannan gabobin na fatan ka je ka samu jeren ge waɗannan tafsirai insha Allah ta'ala za ka ƙara samun bayanai gane da ma'anar dawowa alƙur'ani shine a yi tilawar shi kamar yadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam na haka galibin littattafan tajwidi in ba duka ba to suna ɗauke da bidiyo'i waɗanda suke buƙatar a sa rariya ta ainihin sunna a tace su yasa aka samu ɗaya daga cikin malamai magabata alimamu abu amri niddani ya yawaita rubuce-rubuce dangane da ilmul kira'at menene bambancin rubuce-rubucen al'imamu abu amri niddani da sauran malaman tajwidi shi al'imamu abu amri niddani malami ne alaramma malamin hadisi ne kuma salafi sai tsaya ya rinka duban yaya karatun alkur'ani yake a wurin annabi da sahabbai to duk abin da ya saba wannan sai ya buge shi sai ya ce bid'a misali hada aya da aya ko da suna da alaka da juna fawailin lil musallin alladhina hum an salatihim sahun a kira'ar yan bid'a za ku ji suna hadewa a cikin rubutun alkur'ani na yan bid'a za ku ga suna sanya lamun alif ma'ana la taqif na hakan suka zo sai su ce fawailil lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wannan kira'a ce ta yan bid'a abu amr dani ya rubuta littafi ya rusa waɗannan abubuwan Al-Waqf wal ibtida to muna kiran musulmi lallai tajwidin su ya daidai da tajwidi na ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan fa wani sabon aiki ne wanda dole ne a fara binciken yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka duk falalar da kake ji ta karatun alqur'ani da falalar da kake ji ta karatun ainihin haddace alqur'ani da falalar da kake ji ta aiki da alqur'ani ba wai ana nufin falalar tana nan mutulakan ga duk wanda ya iya karatun alqur'ani ba sai wanda ya iya karatun alqur'anin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi annabi ya koyar da sahabbai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan haka jama'a kun ji wannan a haddace qur'ani ta gaskiya jama'a ba hadda ta ƙarya ba yadda muka fahimci mafi yawancin yanzu makarantun da ake kiransu makarantun hafizul qur'an makarantu ne na macuta makarantu ne na mayaudara saboda suna amfani da damar cewa galibin iyayen ba san alkur'ani galibin iyayen 'yan boko ne ko 'yan siyasa ma'aikatan gwamnati ne ko kuma waɗanda ba sa zama a gida ne haka sai a ce yarka ta haddace alkur'ani ɗanki ya haddace alkur'ani a halin karya ne in aka zo aka bincika sai a samu babu ko to muna nufin a da hadda hadda ta gaskiya sannan a dawo da fassara alkur'ani a bisa fahimtar da annabi ya dora sahabbai a dawo da rubutun alkur'ani shi kan shi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yadda da yadda sahabbai suka rubuta daga cikin manya-manyan sahabban shi da ke rubuta akwai sayyidina ali akwai zaid da makamantan waɗannan da ke rubuta alkur'ani wannan irin rubutun da suka rubuta alkur'ani to irin shi ne ainihin aka yadda kadai a rubuta alkur'ani to a dawo zuwa ga wani sannan a dawo aiki da alkur'ani a bisa irin yadda annabi ya karantar ne aiki da alkur'ani sai an san ma'anar shi da abin da aka karanta sannan sai an gayyato ayoyin da ke da alaka da waɗannan ayar ko waɗannan ayoyin an tattauna su an ɗibo hadisai an ɗibo fassara malaman farko sannan sai a ce to ga aya ta ce kaza ba irin yadda gardawa 'yan bidi'a daga cikin gardawan ƙasa hausa da kasashen bari-bari da fulani za ka ji ainihin suna yi ba galibin ƙur'ani a wurinsu suna ɗauko shi ne kai tsaye sai su fassara shi su da fassara su kawai da larabci wanda da yawa haka muka ga mutanen ƙungiyoyi su ne akan mimbarai sai a jawo malami aya kawai sai fassara ta da larabci ba zai gayyato ayoyi makamantansu ba ba zai tsaya ya binciko hadisai da maganganun malaman farko waɗanda ainihin suka fassara wannan ayar ba hasali sai muga da yawa daga waɗanda ke da'awar ahalis sunna sun koma su ne wa alƙur'ani shewa irin shewar da 'yan bidi'a suke na'am shewa alarama na karanta Alƙur'ani ya taho ƙarshen aya sai ga ainihin malamin da ke fassarawa sun haɗa baki sun ƙarasa jahilai kuma sai su haɗa su kabbara wannan tana daga cikin bidi'a ta ainihin Akhirina wadda aka samo ta wurin gardawa malaman ahli sunna kuma yau suke yada ta akan mimbarai na ahli sunna Allah ya tsare mu sannan as-sunnatu was-sunnatu nabawiyyati sahiha da kuma ainihin wato dawo sunna annabi ingantacciya ba da'ifiya ba ba mai rauni ba ba matacciya ba daga ciki ba za a iya gane sunna ba kuma sai an yi ilimin sunna don a iya tacewa a dawo a aiki da ita ita ma aiki da ita kamar yadda muka ce aiki da alkur'ani ya ake fassara ta ya ake fitar da ita ya ake bincikenta ya ake aiki da ita da makamantansu wa fahmuhuma ala an Ladi, kana alayhi salafu as da kuma fahimta alkur'ani da sunna a bisa tafarkin da ainihin wato malaman farko daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gabace mu da kyautatawa suka ainihin fahimci alkur'ani da sunna ridwanullahi alaihi to duk wanda ya kauce daga wannan tafarkin to haƙiƙa ya kauce daga tafarkin mutane na gari don haka ya ɓata amalan bi qawli rabbina jalla sha'nuhu muna masu kiran mutane ne su dawo su fahimci alkur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko saboda aiki da magana ubangijinmu da yake cewa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda di yake saba manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayan shirya ta bayyana gare shi yake bin wata hanya ba hanyar ainihin wato muminai ba to abin da ya nema wa kanshi na bata za mu bar shi da shi sannan kuma mutum kuɗa shi wutar jahannama Allah wadda rai da wutar jahannama ta zama makomar shi sannan kuma wa qaulihi subhanahu wa ta'ala da magana Allah mai tsarki da yake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw mutanen duniya in suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ku sahabbai to kenan sun shiryu wa in wa in innama hum fi shiqaq amma in suka ba da baya fa to su ne a cikin tsiya don haka idan mutane sun yarda da tafarkin da sahabbai suka yarda da shi to mutane sun shiru idan mutane suka saba tafarkin sahabbai to mutane sun bata kuma allah maɗaukakin sarki yana amintar da kai da ka tsaya akan tafarkin sahabbai din cewa wasa ka humullah ko fasa ka humullah Allah zai isar maka Allah zai maka maganin su don haka kaka firgita don kana bin tafarkin salaf za a firgitar da kai ai za a yi za ka yi talauci ai da awa kaza ta watse ai kaza ai kaza dukka rabu da su ka tsaya akan abin da yake a daidai kawai Allah madaukakin sarki ya taimaka na haka jama'a kun ji manufar mu ta farko manufa ta biyu ita ce tasfiyatu ma aliqa bi hayatil muslimin min ash-shirki ala ikhtilafi madahirihi wa tahdhirihim min al-bid'a sannan ta ce duk abubuwan nan da suka makalkale wa rayuwar musulmi na shirka shirka ta makalkale wa rayuwar musulmi da dukkanin nau'o'inta da kuma tsoratar da ainihin wato musulmi daga bida'o'i waɗanda suke almunkara munana daga ciki wato munana bidi'o'i ɗin nan munana abinda nake nufi a nan dukkan bidi'a to mummunan aiki ce to wannan mummunan aiki na bidi'a ɗin nan to yana daga cikin manufofin mu su ne tsoratar da musulmi don haka a nan yana nuna da'awar mu muna da'awa a kan shirka na'am da'awar mu ba irin da'awar yan brothers ba ne da'awar mu ba irin da'awar waɗanda suke cewa su ba sa wa'azi kan shirka don wa'azi a kan shirka yana raba kan musulmi ba kenan yanzu su abu jahal musulmi ne da annabi ya zo yi wa'azi kai ya rabu tsakanin shi da su wannan maganar kasassaɓa ce mai muni mu muna ainihin kira mutane su daina shirka don haka inda za ka samu su jeren giyar wa'azozi nawa za ka ga na yi gauni na kausasa harshe kwarai da gaske kamar yadda ainihin wato allah kan kausasa harshe a cikin alkur'ani so da dama in ya zo magana ainihin akan shirka daga cikin kasusuwan da ne na yi wani kasar na musamman da na sanya mishi shirka da nau'o'inta wannan wa'azi ne da ne shi ainihin garin bauchi ainihin gabas maso ainihin arewacin najeriya da kuma wasu kasusuwa da muka yi akan illolin 'yan tsubbo a nan zaria da kuma illolin matsalolin bokaye da makamantansu waɗanda muka agwagwala da ke abuja da dai irin yadda za ka ji karatuttukan mu na taisirul aziz hamid da kuma duk inda ka ji karatuttukan mu za ka ji lallai duk inda muka samu wani sarari ko ɗan yaya ne to lallai ba ma ragawa sai mun yi magana dangane da shirka da dukkanin nau'o'inta shi yasa za ka ga daidai lokacin da aka samu wani arne daga cikin arnan ƙasa hausa a kwana-kwanan nan ya fitar da wani kaset yana ainihin tabbatar da uluhiya ga ainihin shehu kaulaha muka tabbatar da kafircin shi kai tsaye muka ambace shi da sunan shi muka kafirta shi wannan yana daga cikin da'awar mu ba wani sabon abu bane a cikin da'awa irin ta mu sa'annan da kuma tsoratar da musulmi game da munanan bidiyo'i wal afkari dakhila al batila sa'annan dukkanin wasu ainihin tunani waɗanda suke sun shigo cikin musulmi kamar shi'anci kamar khawarijanci boko haram zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk wata mummunar aƙida da za ta laɓe a jikin musulunci ta shigo za ka ji ainihin muna tsoratar da musulmi wannan yana daga cikin manufofin da'awarmu na haka karka ji muna magana akan shirka karka ji muna magana akan bid'a karka ji muna magana akan nau'uka na shirka ko nau'in bid'a ka ɗauka cewa to ai wane da wane ba haka suke wa'azi ba tambayar shine wane da wane yana da'awa ne a bisa manhajin salaf ko kawai yana da'awa ne ta ahli sunna in har ya ce yana da'awa ne a bisa manhajin salaf to lazimi ne sai ya yi magana a kan shirka karara sai ya yi magana a akan bid'a karara domin haka ƙur'ani yake haka sunna take haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa ko kun fahimta jama'a sahabbai ba sa ragayya kai. wani sahabi ya haɗu da wani abu basratul ghifari ne ya haɗu da sahabi abu huraira daga ina kake ya ce ai ya je ziyara turu sinin ne wannan dutse na tsuri sinin da allah ya faɗi a cikin alkur'ani sai ce da na haɗu da kai da ban baka kaje ba me yasa ya ce saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid masallatai uku ne kawai ake wata tafiyayya masallacin ka'aba da masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ke madina da masallacin birnin kudus in ba haka ba duk wani wuri da aka je ziyarar shi da ibada an yi bid'a na haka abu huraira abin da kai ba daidai ba ne har isu isu su ne wa junansu in kari sahabi ya ga ɗan kanwashi yana ɗaukan tsakuwa yana sa a tsakanin yatsa yana harbawa abin da bahaushe yake kira basusa ya ce mishi kai ka bari annabi ya hana a cikin hadisi annabi ya ce yin haka ɗin ba ta kashe dabba farauta sai dai kawai tsautsayi ka buge wa ɗan uwanka ido don haka kar ka sake shikenan cikin sauki sahabbai ba sai sun yi ashar ka gane magana tana da muhimmanci ba amma idan jakai ne suka haife ka idan karnuka ne suka yi tarbiyyarka to sai an yi maka dundu an yi maka ashar kake fahimta wannan abun ba kyau amma sahabbai a sauki za su ce maka ba kyau annabi ya hana kaji ko eh, shikenan kawai sai yaron ya koma sai ya dauka sai sake ya ce kai in ce maka annabi ya hana ka sake bana sake magana da kai idan yau aka tara jahilan yau waɗanda kuke kira malamai in aka tara su sai ce kan ɗan wannan abin ka daina magana da shi ɗan wanka ne ba a cikin sauki ba fada ba hayaniya ba ashar ya ce mishi kai eh, kakka kuma annabi ya hana ga abin da annabi ya ce shi kenan kawai so wannan ita ce tarbiyyar mu ku sani mu yan salafiya ba sai mun ɗaga murya ba sai mun buki minbari ba ba haka muke da'awa ba a'a kawai aka ce maka ba kyau bari to amma in ka ƙi ne to sai a bugi mimbarin a dake ka shi yasa ga abdullahi dan umar allah ya kara mishi yarda ya ga wani yana sallah yana riga liman ruku'u sujuda ko ina yana riga liman ana idar da sallah ya kama shi buge shi ya ce la sallaita la sallaita wahdak wala bi imamin iqtadait kai dai baka yi sallah kai kare ba kai kuma baka bi liman ba kaga wace irin sallah ce a duniya dai sallah ɗayan biyu ne ko dai ka bi liman ko kai kai kadai to la sallaita wahadaka kai ba kai sallah kai kadai ba wala bi imami niqtadait kuma kai ba liman ka ba ba wani limami da ka domin ka makala sallah a jikin liman amma kuma kana riga liman ruku'u to yanzu da kai da liman din wane ne ake ciki saboda haka sake sallah saboda haka mu 'yan salafiya a cikin ruwan sanyi muke cewa kaza ba don haka muka ce maka kakka rufe kofar can kawai shi kenan abin da ake nufi kakka rufe kofa ba kuma za a ce maka kawai saboda izza ba saboda jin mu ne shugabanni karka rufe saboda shari'a ta ce karka rufe ko kuma saboda akwai maslaha ta rayuwa karka rufe don haka duk sanda a makarantar mu ta darul hadisi salafiya muka ce kada wanda ya sa wayar shi a caji kawai haka muke nufi da gaske ba sai mun manna takarda ba ba sai mun ɗauki wayar ka mun fasa ba kada wanda ya sa waya a caji a wurin nan jama'a eh kada wanda ya sake shiga wurin nan kawai ya isa shikenan kawai haka ne sunna ta nuna ba ma magana sai mun zo mun yi ashar mun zage ka mun tsine maka mun yi kaza in ka ga an kai ga haka to an kai ga sidrar almunta hakin an kai matakin ƙarshe wanda ba a so a kai haka ba na haka 'yan salafiya a tsanaki suke magana dubi alkur'ani to amma duk inda ta kai alkur'ani ka ji ya ɗauki zafi fa to za ka ga an yi irin wannan ɗaya an yi biyu to in aka zo yanzu sai allah maɗaukakin sarki ya ɗauki zafi da haka ka karanta suratul bakara kaf inda Allah ya magana da kiristoci da yahuda ba inda Allah ya da zafi a hankali yake bin su saboda mai ita ce farkon sauka a garin amma da aka to ali imrana fa da aka to ma'ida fa da aka to suratun Nisa'ifa, sai ka ji har tsinuwa Allah ya kare da ita saboda haka mu 'yan salafiya har a mu'amalar mu haka muke naka ji mun tsine ka zo ka mana hadisi annabi ya ce laisal muslimu bi ta'ani wala bi la'ani sai mu ce maka gaskiya ne amma mai annabi ya ce la'an mai yawan tsinuwa yawan tsinuwa annabi ya hana amma annabi da kanshi yana tsinewa so idan ba manhaji irin namu ne ka sani ba ka dan karanto ayoyinka da yan hadisanka baka iya manhajin namu ba shine sai ka zo ka ce mun saba alqur'ani da hadisi amma da sai ka bincika kafin a kai ga duka kafin a kai ga zagi kafin a kai ga kora kafin a kai ga kaza waɗanne matakai ne aka bi saboda haka jama'a kun ji wannan don haka muna wa'azi dangane da shirka in muka zo wa'azin mu game da shirka a tsanaki muke bi mu ce shirka ita ce kaza ga kuma nau'o'in shirka ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza duk mai bayani bidiya ita ce kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to amma za a kai inda za mu ɗauki zafi kamar yadda allah ma yana ɗaukan zafi annabi ma yana ɗaukan zafi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wata rana da ya tashi da safe zai musu wa'azi dangane da bid'a aka ce sai da idanuwan shi suka kada suka yi jazir ka annahu munziru jaishin ya ce sabbahakum wa masakum ƙarshe sai aka ji ya cike da me inna kulla bid'atin dalala wa inna kulla dalala finnar wa'azi ne annabi zai game da bid'a a rana amma sai da idan shi ya kada ya ja murya shi ta ɗaga. to ina masu cewa annabi baya yin haka kai baka san annabi baka yi shiru Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka a da'awar mu muna faɗa da shirka muna wa'azi muna karantar da mutane shirka ba kyau muna fada da bid'a muna wa'azi muna cewa bid'a ba kyau sannan duk wata fikra don haka da ido ɗaya muke bacci kunnan mu ɗaya ne muke toshe shi mun tashi bacci wannan hausa ce ne maka ma'ana muna nan a faɗake muke ba gafalallu ne mu ba a nan mu menene hanyoyin samun bayanai da tattara bayanai muna nan muna samun bayanai muna tattara bayanai matukar muka ji wani abu wanda yake da alaka da bata wa musulmi aƙida zai shigo cikin musulunci za ka ji ba za mu shiru ba amma ba komai muke sa baki ba sai abin da muka auna na haka wannan da'awa sai ka ilmantu a cikinta saboda qur'ani kuma yana cewa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima don haka ba kowanne asu'u ba ne ba kowanne azzulmu ba ne muke raddin shi ko kuma muke tayan mishi sai mun tsaya mun auna da ilimi da hankali da gogewa da nazari da neman shawara shin ya kamata mu yi magana dangane da kaza shin ya kamata mu ce kaza dangane da kaza na fata an gane to sa'annan wa tanqiyatu sunnati min riwayati dha'ifa wal mawdu'a na daga cikin manufofin mu sune tace sunna daga riwayoyi masu rauni da riwayoyi waɗanda suke na ƙarya duk abin da yake mai rauni ne kamar cewa sallah da rawani raka'a biyu ta fi sallah babu rawani da rawani so saba'in wannan karya ne yawo da sanda alama ce ta ainihin mumini sannan sunna annabawa ce wannan magana banza ce duk ire-iren waɗannan maganganun muna tace su a cikin al'umma ran azumin kuran layyaku da makamantan hadisai ire-iren waɗannan allati shawwahat safa al-islam musulunci addini ne mai haske mai kyalli mai sheki addini ne fresh and precious amma waɗannan hadisai na ƙarya sai suka bi suka disashe shi sai ya yi dishi-dishi ko ka sa tabaran hangen nesa baka hangen hasken shi saboda me hadisan ƙarya hadisai masu rauni an ɗibo maganganu a cikin bible an kawo an karanta musulmi an ce musu annabi ne ya faɗi hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wai annabi ibrahim ya taɓa cewa mala'ika jibril ai tun da allah ya san halin da nake ciki to ba ma sai na roƙe shi ba wannan hadisin ana cewa annabi ibrahim ya ya faɗe shi ne lokacin da aka ɗauke shi aka jefa a majaujawa za a jefa shi cikin wuta sai jibril ya ce mishi baka neman taimako ne sai ce in dai a wurinka ne ba na sai ce to a wurin Allah fa sai wai Jibril sai Mala'a eh, sai Annabi Ibrahim ya ce hasbi min Ali ilmuhu bi hali ai sani da Allah ya mahalin da nake ciki to ya wadatan mini ba sai na ainihin roƙe shi ba wannan hadisi ƙarya ne wannan hadisin na daga cikin hadisan da suka haifar da bid'a a cikin ɗariƙa ta shaziliya da suka ce haramun ne yin addu'a in ka roƙi allah haramun ne me yasa suka ce saboda gashi annabi ibrahim ya faɗa haka amma arna sun manta cewa gashi nan a cikin suratu ibrahim annabi ibrahim ya yi addu'a a cikin suratul bakara annabi ibrahim ya yi addu'a a cikin ko'ina annabawa sun yi addu'a annabi muhammad ya yi addu'a ga hadisai nan burjik amma kaga da yake ba sa lura da qur'ani afala ya tadabbaruna alquran ba sa lura da sunnan manzon Allah ba su da ita sai hadisai masu rauni haka hadisin da muke kira hadisi ɗan Kaduna hadisi ɗan Kaduna shine duk inda ka kewaya a Kaduna zaka ji suna cewa ai Allah ya ce ta'arifuni qabla an ta'buduni kaifa ta'buduni wa antum la ta'rifuni wannan hadisi dan Kaduna muke ce mishi hadisin ƙarya ne malaman Kaduna su ya yado a bakin su hadisi dan Kaduna kenan to duk ire-iren waɗannan hadisai su suka zo musuluncin nan namu yana da kyalli yana da sheki. musuluncin addini ne fantastic addini ne wanda ya dace da kowane zamani duk mai yin addinin feels high yana da izza amma waɗannan hadisan suka zo suka disa shi musulunci ya zama ba gidajen addini ya zama ba ƙauyen addini ya zama mai addinin duk inda ya je ana kallon shi kazami bakin shi na yauƙi, bai taje gemun shi ba bai gyara rigar shi ba saboda mai saboda ire-iren waɗannan hadisai don haka yana daga cikin aikinmu da manufarmu mu 'yan salafiya shine tace sunna daga riwayoyi masu rauni da kuma riwayoyi waɗanda suke na ƙarya don haka tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ake wannan aikin har zuwa yau an tambayi wani babban malami al'imamu abdullahi bin mubarak alagafata malam waɗannan hadisai da muka ji kana tace mana tsaba daga tsakuwa idan kai ka mutu ya za a yi da su sai ya ce ya ishu laha aljihabiza matuƙar akwai su za a samu gogaggun malamai da za su bayyana su da haka tun zamanin sahabbai ake wannan aikin tun zamanin annabi yana dare ake wannan aikin ina aka faɗa wa sahabi magana bai yadda da ita ba ko aya ce bai yadda da ita ba wallahi ba zai karba ba wai dan kai sahabi ne a sallah umar ya ji wani yana yi da wata karatu daban ya ce kaman ta shi na haƙura da ya sallama yana sallama sai na ci kwalashi na ce wannan karatun ban san shi ba a ina ka samu shi ya ce daga annabi ya ce mu je wurin annabi dan annabi ya fanshe ka to sake ni mana ya ce ina zan sake ka ka zo da wani sabon karatu ba haka annabi ya karanta mana wannan surar ba mun iya ta sai da ya je wurin annabi annabi ya ce saka shi umar sannan ya sake shi ya ce kai karanta umar umar ya karanta annabi ya ce daidai ne haka na koya maka kuma haka aka saukar kai ma karanta ya karanta ya ce daidai ne haka na koya maka kuma haka aka saukar a nan ne annabi ya ce wannan qur'ani an saukar da shi da haruffa bakwai harafi bakwai ba kira'a bakwai ba kamar yadda jahilai suka dauka da muka je ka duba majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya ya rubuta risala ya fassara me ake nufi da harafi bakwai cikin harafi bakwai din ne annabi ya karantar da kwaya ɗaya kwaya ɗayan ne shine ya a duniya gashi nan shine kake ji warsh hafs qalun wacece duri da sauransu duk cikin harafi ɗayan ne so harafin wani abu ne daban wanda sai ka je ka yi karatu wurin malamai za ka ji don haka sahabbai tun a wannan zamani ba hadisi ba qur'ani ma an kaka ba za su yadda ba sai in sun san shi an fahimta amma yau a mimbarin ahalin sunna za a hau a jawo aya ala la'anatullahi alal kazibi na jahilai su yi kabbara ala ramma ne ya jata shi ko malami ya fassara ta wallahu khairun mu'in wannan ƙarya ne duk duniya da lahira tun daga lauhul mahfuz har alaran garinku ba inda wannan yake a cikin qur'ani ƙarya ne babu wallahu khairun mu'in babu wannan aya ƙarya ce ayar tsinannu ce ba a ƙur'ani take ba tun da ko alauhul mahfuz ba ta ina fata an gane to kusan wannan sai an yi fada da ire-iren waɗannan ayoyin sa'an nan hadisai na ƙarya da ake kirkiro mutane a kowane zamani duk sai an yi fada da waɗannan waɗannan su suka haɗu wallahi musulunci shine addini mai haske kuma hasken shi ba zai dishe ba sai ƙarshen duniyan nan ran da manzan allah ya ce za a ɗauke ƙur'ani ya ce ƙur'ani za a wayi gare dare ɗaya duk inda yake rubuce za a ɗauke shi ɗas kamar yadda riga mai zane take kodewa hadisi ne sahihi imamu ahmad da ibnu maja su suka ruwaito shi a dare daya annabi ya ce za a waye gari duk wanda ya haddace hadda za ta zube din da aka rubuta zai wanku to daga ran nan ne hasken musulunci zai dishi amma waɗannan tsinannun hadisai da 'yan bidi'a suka kirkiro sai da suka waye gari sai da suka yi wa musulunci guga gugar da sai da suka kankara duk hasken nashi to daga nan za a gane sharrin da ke cikin hadisin karya to kuma malamai su zo ba za su bayyana ba kana malami baka san hadisan karya ba imamu malik ya ce ba za ka taɓa malami ba sai ka san bambancin sahihi da da'ifi sai ka san bambancin nasi wal ku karanta littafin ma'arifatu ulumil hadith tun daga muqaddima na al'imamul hakim daga nan za a gane rawanin malanta ka ya ɗauri ko ya kwanci haka kusan wannan da kyau jama'a wahalar duna taqaddumil musulmi waɗannan hadisan na ƙarya da waɗannan matattun hadisan ko su suka jawo musulmi ci baya musulmi su ne a gaba wajen kimiyya da fasaha musulmi su suka fara kafa jami'a a duniya musulmi suka fara kafa asibiti a duniya musulmi su suka san fannonin kasuwancin da har yau babu wani system babu wani littafi kowane iri wanda ya zo da wannan karatun amma yau musulmi su ne a baya wajen siyasa musulmi su ne a baya wajen tattali a wajen rayuwa musulmi a wajen ilimi musulmi komai musulmi sun ci baya me yasa saboda waɗannan hadisa haka suka kaga karya suka ce an je yaƙi an da an galabaita annabi ya ce Raja ana min aljihadil jihadil asghar ila aljihadil akbar an galabaita suka ce kwarai ya ce da saura wannan karami ne akwai babba suka ce mun shiga uku sai ya ce aljihadul nafsi jihadun nafsi to da wannan tsinannen hadisi wanda tura mulkin mallaka ne suka sa malaman ɗariƙa suka kirkire shi da wannan hadisin sai aka ce to shi kenan ba sauran jihadi ka zauna kullum ka yi carbi guda dubu don haka tsinannu sai suka kirkiro na hadisi suka ce abu huraira yana da wani buhu buhu guda ne na gishiri kullum gari ya waye sai ya zazzage kwallon dabino ya yi cikin carbin nan kullum yamma ta yi sai ya yi wannan to kaga abu huraira ba zai sana'a ba ba zai karatun hadisi ba buhun gishiri kwallon dabino ne zai dauka sai ya yi tasbihi da haka don haka suka kawo wannan shaidanci na haka sai aka waye gari shi gari ya waye karfe shida arna sun fita musulmi fa suna nan suna rangaji shi shi kenan tun sulusin dare allah yake sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya yana rabon arziki wa yake da bukata wa yake da so wa zai bauta waye zai allah yana ta raba arziki shi yasa na farko sai allah ya ce kanu qalilan min al-laili ma haja'u wa bil ashari hum yastaghfiru da daddare bacci kaɗan suke fursanun lail sannan rukbanun nahar idan dare yayi gwaraza ne karatun ƙur'ani suke tasbihi suke roƙon allah suke idan asuba ta taho fa sai kuma su tashi suna tasbihi su kwana gagau dubi da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa ya yi bacci ya tashi ibada ya sake bacci ya tashi ibada amma yan bid'a fa sai suka tarbiyantar da mutane bacci ake tun farkon dare har ƙarshen dare gari ya waya a sake kwanciya amma ahalus sunna kun ji yadda suke bacci baccin annabi dauda suke shine annabi sallallahu alaihi wa Ya yi bacci farkon dare an yi sallar isha me za ka yi ba abin da za ka yi mai muhimmanci e a za a yi hira don me haramun ce idan bukata ta kama shine za a yi ta maslaha addini ko kai da iyalinka amma ba haka ba karfe takwas na dare ka je ka kwanta sha biyu ka tashi ka yi ibada ka yi karatu ka yi bincike ka yi nazari ka yi abin da zai amfanar da kai karfe biyu sai ka ainihin kwanta karfe hudu sai ka tashi sai ka ci gaba da tasbihi da ibada da roƙon allah sai a waye gari ka yi bacci wadatacce kuma ka samu hutu wadatacce karfe shida na asuba sai a ga ka fita amma karfe shida na asuba bai tashi bacci ba bakwai na asuba bai tashi bacci ba me ya faru makara ce a kullum haka yake larura a haka yake don haka musulmi karfe nawa bai zo kasuwa ba karfe goma bai zo kasuwa ba sha ɗaya bai zo kasuwa ba shikenan duk arziki ya gama rabuwa sai zo sai zama na kashin baya sai kuma ya ce allah ne ya talauta shi ƙarya yake yi allah ya ce wa fi sama'i rizqukum kuma tu'aduna ba wani matsiyaci a wurin Allah sai wanda ya mai da kanshi matsiyaci don haka kowa ya tashi ya nemi arziki a wurin Allah da gwargwado amma duk wani abu da za a yi na kashe maka zuciya wallahi tallahi ka sani ya biyo bayan waɗannan matattun hadisai ne na fata an gane kaga an rataya maka carbi a kunne an ce to ka rinka tafiya lubu-lubu don kai ya faɗi to in ya faɗi kanin ubanka ne ba abin da ya haɗa ka da shi ya faɗi mana ba mai daraja mai ka tafiya a hankali ko kun fahimta saboda haka ku ji wannan da kyau jama'a waɗannan hadisan ƙarya to muna faɗa da su wurjanjan don haka muƙaddimar littafin sahihi muslim tana cike da tarihin malaman salaf game da faɗa da game da hadisan ƙarya ka je ka saurari karatuttukan mu sai da karatu ya karatu akwai inda na taka birki ma na ce a tsaye da karatun anan wannan karatun sai dai aiwa ɗaliban ilimi don ya fi ƙarfin gama garin mutane har yanzu ma ba a yi shi ina sani insha Allah kuma za a yi shi wannan bayani da muke game da shirka da nau'ukanta bayani game da bid'a da nau'ukanta bayani dangane da munanan aƙidoji da muke yi hmm? bayani dangane da hadisan karya da muke yi wallahi muna yi ne a da'an amanatil ilimi, saboda amana ce ta ilimi kawai wallahi tallahi ba muna yi ne don a yabe mu ba ba muna yi ne don mu zama mu ne 'yan ba na iya ba shi yasa za ka ji mafi halin hadari babban malami ne zai tashi a taro ya faɗi hadisin karya wallahi ba za mu yadda a tashi ba sai mun ce karya ne sai kowa ya sani ko za a tashi da hayaniya saboda me saboda isar da amana ce ta ilimi ko kun fahimta jama'a isar da amana ce wannan ta ilimi to amana ta ilimi kuwa jama'a to tana da alaka da amana ta addini karanta muqaddimar sahih muslim inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum ilimin addini ne don haka ba wurin kowa ake karbe ba ba kuma kowa ake ba ba a ƙarƙashin wannan duk yadda yanayi ya kai sai mun yi wa'azi a kan shirka sai mun yi wa'azi a kan bid'a munanan aƙidoji da ke shigo mutane irin aƙidar shi'a zagin sahabbai ƙin jinin musulmi da kashe musulmi wannan na daga cikin aƙidar shi'a kafirtar da musulmi da halatta jininsu da dukiyarsu na da jinin aƙida ta khawarij 'yan boko haram duka sai mun yi bayani ba don kuma ba don a ce a bakinmu aka ji ba mu ne 'yan ba na'i a'a amana ce ta ilimi an fahimta bayyana hadisan karya ba wai don a ce a ah, an dai ka faɗa hadisin kan dai albani na wurin komai siyasa ya ce bai inganta ba ko ɗaya in ka faɗi hadisi sahihi baka da matsala amma dai ka faɗi da'ifi to sai mun tashi mun ce da'ifi ne ba dan kuma ba saboda isar da amana ta ilimi wa kama qala rasulu sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar yadda manzon Allah ya faɗi a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawuda da Ibn Majah da Ibn Abdul Barr da Ibn Adi suka ruwaito da isnadi sahihi annabi yake cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu wannan ilimin da ka gani a kowane zamani mutanen kirki su ne za su ɗauke shi daga magabatansu mutanen kirki wato salaf su ba da shi ga waɗanda za su zo bayansu su ma waɗannan su ba da shi ga waɗanda za su zo bayansu Abin da annabi yake faɗi kenan yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu daga kowace al'umma da ta gabata to waɗanda za su riƙe wannan ilimi na annabi a kowane generation a kowane zamani to adilan ciki su ne suke ɗaukan wannan ilimin kuma sun ɗauki wannan ilimin ga aikin da annabi ya ce suke yamfuna anhu tahrifal ghalin sauyawa ta masu zaƙewa sai su rinka kore ta masu zaƙewa wajen son bin addini kamar khawarij kamar me daga cikinmu 'yan ahalis sunna daga cikinmu 'yan salafiya ko waɗanda suke zakewa yana daga cikin nau'in zakewa da nake ta muku bayani kun gaza fahimta idan aka samu annabi yana yin kaza kuma yana yin kaza to yana daga cikin zakewa ka rike guda ɗaya da haka na fara fahimtar dukkanin limamai na ahalis sunna suna neman su ɗauko wata sunna su kashe wata ita ce duk sanda za a yi sallah sai ka ji sura guda biyu za a karanta ko uku wannan bid'a ce ba haka annabi yake ba wani lokacin annabi yana yin sura ɗaya wani lokacin yana sura biyu kuma surorin biyun zai karanta yana duban nazair ne so ba kullun ne annabi yake yin ɗaya ba ba kuma kullun ne annabi yake haɗa biyu ba a hayanan haka yi zo wannan sunna saboda haka ku kiyaye wannan yana daga cikin zaƙewa tunda an samu annabi yana kaza to wai kuma sai a bar wancan sai kuma a dawo wannan tambayar shine wancan ya tabbata daga annabi eh ya tabbata to a yi shi wannan ma ya tabbata daga annabi a eh to a yi shi don haka yana daga cikin zakewa kashe wata sunnar da nufin rayuwata wata ɗage wando sunna ne ɗage wando iya ƙwauri sunna ne ɗage wando sama da idan sawu sunna ne idan ka lazimci wandon ka titir sama da kwauri. bid'a ce ta rike idan ka lazimci wandon ka titir yana nan dab da idan sawu bid'a ce sai dai wandunan ka wasu si kasa wasu si sama shine ya zo da sunna daga annabi guda biyu wannan yana daga cikin zakewa mutane ba sani ba guluwi ne shine sai ka rike wannan waccan ba sai ka kashe ta ba ka sani ba akwai abin da ake kira sunnatu tark sunnatu tark wannan sai ka yi zurfi a ilimin usulul fiqh za ga ƙwararrun malamai suna kawo ta sunnatu tark ya tabbata annabi yana yin kaza wani lokaci kuma annabi yana bari to yin sunna ne wani lokacin barin sunna ne wani lokacin to in kai ta yi har abada to ka yi bidi'a in ka ƙi har abada ka yi bidi'a kamar wanne amma azumin nan da waɗannan sahabbai suka zo to annabi sallallahu alaihi sallama ya rayu shi take matan suka ce eh wani lokacin yayi sallah da daddare wani lokacin kuma ya bacci to yaya azumi wata ran yana azumi wata ran kuma sallar walaha aisha ta ce wani lokacin yayi kamar babu wani lokacin kuma ya daina kamar ya abin to wannan shine sunna ita ke kira sunnatu tark lokaci sai kai ta yin sallar walaha makamanta manta ba ba haka siddan sai kuma ka daina wani lokaci me yasa haka annabi yake yi ita ke kira sunnatu tark to amma kullun sai ka yi sallar walaha na'am hadisi ya tabbatar da ita amma sunna kuma ba haka ta ce ba shine bambancin hadisi da sunna hadisi ya nuna annabi yana sallar walaha to da yawanci mutaakhiruna sai ce to tunda hadisi ya nuna annabi ne kullun zai yi a'a na annabi ne amma dubi wata sunna ta ce wani lokacin ya yi ta yi kamar ba zai daina wani lokacin kuma ya daina kamar ba zai yi ba to kaga wannan ita ta fassara waɗancan ɓangarorin da kake haɗuwa da su ko kun fahimta wannan yana daga sabon abu wanda da 'yan salafiya ba su fahimce shi ba dewa kaza ya zo a cikin hadisi sai dan salafiya ya rike shi gam amma shi annabi din ya ke yi sallar tarawihi sallar tahajjud sallar dare wani lokaci annabi yana yi raka daya wani lokaci yana yi sha daya wani lokaci yi tara wani lokaci yi bakwai wani lokaci yana biyar wani lokaci yana uku sai kuka rike sha daya diman da'iman kun yi aiki da hadisi amma kun saba ma sunna to kuma annabi cewa yake alaikum bi sunnati ba alaikum bi hadisi ba alaikum bi sunnati don haka sunna tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗauko hadisi na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗauke da sunna don haka akwai bambanci tsakanin hadisi da sunna to sunna aka ce a aiki da ita saboda haka a cikin sunna wata ran za ka yi raka'a sha ɗaya wata ran sai ka yi ɗaya wata ran sai ka yi uku wata ran biyar wata ran bakwai wata ran tara don kuka riƙe wuta akan ɗaya haka kiran sallah ya tabbata kiran sallah annabi yana irin wannan yana irin wannan yana irin wancan ikama annabi ya tabbata yana wannan yana wannan to haka sai ku rinka lallaunawa to kaga shi yasa bin manhaji salafi din ya sha bamban da bin manhaji na waɗanda za su ce su ahlus sunna ne kadai domin wannan sai ka rinka neman ina wasu hadisan da suka fassara wannan hadisin ina wasu ayoyin da suka fassara wannan ayar ina waɗansu maganganun malaman salaf din da suka fassara wannan to shi yasa in dai gaskiya da gaske ne kai ahlus sunna ne salafi to kullum za ka zama rayuwarka tana cikin bincike da ƙoƙarin gano menene ya fi zama daidai a cikin wannan to kun ga wannan yana daga cikin aikin da annabi ya faɗi masu wannan ilimi za su yi yamfuna anhu ta'rifal Ghali. duk wani abu da ya shigo cikin wannan ilimin dan na son ku gane annabi ya ce milu hadhal ilma wannan ilimi annabi yake ishara wannan ilimin da annabi ya zo da shi suwaye za su ɗauke shi min kulli khalafin udulu daga dukkan waɗanda suka yi gado daga dukkan mutanen kowane zamani to adilai ne za su ɗauke shi yamfuna anhu za su rinka korewa wannan ilimi na annabi ta harifar galina tun da kake baka taba jin muna gyara tijjaniya ba mu ce a wannan yayi bidiya tijjaniya amma kaga karibullahi lahi da kasuyuni da abdul jabbaru za ka ji suna fada an kawo bidi'a a dariƙa to suna wato wani ya yi shishigi ne ya ƙaro za ka ji daga cikinsu suna rubuce-rubuce suna cewa bid'a ne yin zikiri a bayyane a cikin su. to munan abin da muke ta yamfuna anhu an hadha ilm don haka wannan ilimin na annabi mu shi muke karewa so ba ma kara ilimin tijjani tijjani ya ce a yi sha uku sai kaulaha ya zo ya ce a yi sha bakwai sai ka ji sun rikici waɗannan sun ce a mu 'yan sha biyu ne waɗannan sun ce a mu 'yan sha waɗannan sun ce mu 'yan wa'ana waɗancan 'yan sha biyu eh? suna kare duk wani ƙari da ya shigo to mu zaka ji ba ma a cikin wannan babin gaba ɗaya don mu gaba ɗaya bidi'a ne to in ka fahimci wannan abinda masu wannan ilimin suke karewa ilimin na annabi suke karewa daga a kara don haka za ku ga har ku ba ma kyalewa in kuka zo da wata fahimta kuka zo da wani kari kuka sai mu ce ba haka ba ne saboda muka bari kenan mun yadda wannan abin da kuka zo da shi shi yasa kullum nake cewa makarantar darul hadith tana da matukar hadari kawai ka zo ka ga lasifika kawai ka kira sallah wai saka an yi maka wankan tsarki na sunna ka san me ake nufi a kai ladani ne a garin ku shekara talatin je ka can kai ladanci amma nan ka sanya ake kaza ka sanya ake kaza sai an tarbiyance ka shi yasa kuwa ga mafi girman muhimmancin da na bayar a yanzu shine karantar da yaran nan 'yan sakandare ana nan da aka bude 'yan nursery da primary yanzu duk alƙibla ta ta koma kansu saboda su ne waɗanda za mu fara musu komai tun farko don haka wallahi da su nake tashi yanzu da su nake kwana su ne asalin da'awar salafiyya amma duk wanda ka gani ya zo sakandare to ya sha mari hannun 'yan bid'a ya sha wankan tsarki wanda har yanzu akwai walgusulu min aljanabati a jikin shi ina fata an gane akwai matsaloli tattare da shi amma waɗannan yara to su ne waɗanda ake so yanzu a fara musu abin yadda ya kamata don haka na rantse da Allah ko na faɗa ko ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba yanzu gaba ɗayan alƙibla ta ne akan yan nursery da firamare nan take to don haka muke tsarawa ta zama so much special don haka ba muna kokarin mu kafa firamare ba ne irin wadda dama ana da ita allah ya tsare mu wannan ne ba za mu yi ba sai mu tafi mai kasuwanci mu a za mu kafa firamare ne da nursery ta musamman wadda za ta samar da abin da dama ba a da shi don haka za a kashe kuɗi masu yawa za a kashe lokaci mai yawa za a yi homework da assignment mai yawa za a yi ayyuka dai masu ɗimbin yawa kwarai da gaske ba don komi ba domin a tabbatar da cewa an samar da waɗannan yara waɗanda za su tashi a bisa wannan ilimi kaga dukkanmu na ce dukkanmu hasu jabir masu kira ali abdullahi jabir hasu sudaisi hasu shurai dukkanmu an koya mana karatun qur'ani ne da a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan bid'a ce babu inda wannan ya zo a cikin alkur'ani ko sunna cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka samu a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafthihi to duk wanda ka ji yana yi haka daga cikin mu sai da ya waccan bid'a tukuna ya tuba sannan ya dawo wannan ta sunna shi ma sai an yi gwagwagwa har yanzu bata zauna a zuciyarka ba saboda malaman ka asali yan bid'a ne to amma kaga waɗannan yaran yanzu komi kankanta shi ka ce fara karatu sai ka je ya fara da a'udhu billahi samil alim min shaitan rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsihi me yasa saboda ya zo a cikin sunna haka ya zo a cikin sunna to haka ne ma'ana alkur'ani to kaga yanzu wannan nan gaba ba za a yi gwagwagwa da shi ba kai kuwa yanzu har yanzu kana nan kana waigen waccan kana ganin waccan fata fa asali kuma duk da muka bata maka rai anan in ka tafi ka daina yin wannan kenan dan dama kana yin favorin dinmu ne wai kana yi ne saboda mu dama ba dan Allah kake ba ina fata an gane amma waɗancan ko an bata musu rai haka za su yi misali ɗane ne uban shi ya haife shi bayan shekara talatin uban shi ya rasu ko kuma sai koma wani wuri da zama kuna jin akwai yadda zai iya daina wannan yare na gidansu bayan shekara talatin ba zai iya to saboda haka jama'a waɗannan masu ilimi annabi ya ce yamfuna anhu taharifal gali za su rinka korewa wannan ilimi duk wata karkacewa ta waɗanda suke zaƙewa na haka wannan zaƙewar akwai ta a cikinmu mu Sahabai ma sun rinka amma annabi ne rinka gyara musu bukhari ya ruwaito hadisi annabi ya yi tafiya da su ya dawo ana isuwa sai suka rinka allahu akbar sai annabi ya ce la ah, ku yi hankali wanda kuke kira ba kurma ba ne ba bebe ba ne ku yi hankali kaga zakewa ce da zakewa ce saboda haka haka don abin da galibin ahli suna suka dauka an ana magana zakewa ana magana bid'a ana magana karkacewa wai ba da su ake ba ah. sahabbai ma suna zakewa amma an sun zake sai annabi ya gyara musu saboda annabi yana da wannan ilimin shine yanfuna anhu tahrifal ghalil in annabi ya sa musu ido suka yi hmm? in ya sa musu ido suka yi gobe me za a ce wannan abin ya zama sunna dan an yi a gaban shi da ya zo ya kwanta wannan yarinya ta zo tana kada dindifa tana wake tana cewa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'arufu min alfajri sati'u ara nal huda ba'ada al'ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idha stathqalat lil mushrikin al madaji'u wannan waƙe ne ta ɗauka daga bakin sahabi abdullahi yana na cikin sahih al-bukhari ta zo ta ne annabi bai ce mata komai ba to can da waƙe mata daɗi diddifa tana kaɗawa sai kuma ta ce ai wa fina rasulullahi ya alamu ma fi gadin sai manzo Allah ya tsaya ce a a a ki bar wannan ki koma na ɗazu shine yamfuna anhu tahrifal ghalib in aka ji zakewa ba a shiru sau da ba za a ji ahalus sunna ya abin da ba daidai ba sai a ce a ah, to ai da ahalus sunna ne to ai wannan cin mutuncin ahalus sunna ne to ya za a ci kuma ahalus sunna na bidiya a a ahalus sunna ma shi ne ake cewa yana bidiya wancan kantin ya riga ya zama ɗanta ai ahalus sunna za a ce ne kai a bari manzo Allah ya ji Umar yana kalma ta shirka Umar ana tafiya manzo Allah ya je yana cewa na rantse da ubana manzo Allah ya ce la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut hadisi ne sahihi yana cikin musnad da sahihi muslim ah, umar ya yi shirka an ce mai ba kyau i ba kyau tarifal ghalin umar ya zaki na rantse da ubana duk wanda ka je haka wuluwi ne kaje ka rantse da Allah mana guluwi don haka duk wanda ya guluwi jama'a sai an ce mishi wannan guluwi ne wanti halil mubtilin to nan mabarnata daga cikin 'yan bid'a shi'a da khawarij da 'yan dariku da asha'ira da maturidiyya da sauran duk waɗannan 'yan brothers da sauransu waɗannan su ne almubtiluna mabarnata waɗanda sun yi dameji a cikin addini to duk abin da suka yi intihalin shi suka kawo shi a matsayin nihila a matsayin hanya a matsayin tafarki a matsayin manhaji lallai ne sai a marmaza a ce ba kyau don haka muke cewa zanga-zanga haramun ce ba addinin musulmi ba ce me yasa saboda 'yan brothers ne suka kwaikwayo ta daga kafirai ko kun fahimta don haka muke cewa irin waɗannan abubuwan da 'yan shi'a suke yi kaga an yi mutuwa sun sa baƙaƙen kaya intihalu ne na almubutulina ko kun fahimta jama'a shi yasa wata rana an yi wata mutuwa sai aka yi munasaba na sa bakan riga da muka je makabarta sai da ne bayani na ce jama'a kawai abu ne ya dace da yau na sa bakan riga ba a yin shuru ba a yin shuru don malaman ahalis suna sai ga ah, to shi kenan ai Allah ya san nufin ka a'a kai malami ne abin koyi yi magana yi magana dan kar wani ya ce a ah, to ai ranar da wane ya mutu musamman za a sa kyamara ana ta daukan hoto an fahimta jama'a ko kuma ka ganin na yawo kai na ba hula da na ga wani bako sai ce a'a wannan aiki muke yi eh ba haka ne sunna ba ba shi cikin sunna ahli sunna yana yawo kai ba hula bid'a ce da aka gado ta daga arna amma muna aiki hulan ma ta faɗi baka san da ta faɗa ba i eh, dole ne dole ne ka zama kana da ido ɗaya kake bacci kar ka rufe idan ka biyu kamar agwagwa ina fata an gane lallai ne mu zama yaqizin mu zama a faɗake muke intihalul mubtilin duk abin da maɓarnata suka ƙirƙiro shi suka kawo shi ko mai marmaza mu sanar cewa ba daidai ba ne ne irin wannan jiniyoyi da ake wa shugabanni da manyan malamai malami ya taho sai an yi jiniya malami ya fito sai an tsara mishi malami ya kaza dole ne sai ka nuna musu amma wannan eh ba addini ba ne don me dan kar su hudu ba addini ba ne to sa'an nan wa ta'awilal jahilin akwai jahilai kuma a nan aka ce jahilai ko dai jahilai murakkabai ko jahilai basitai jahilai waɗanda suke basitai su ne baƙaƙen jahilai waɗanda jaki ma ya fi su kan gado to irin waɗannan akwai abubuwan da zaka ji sun yi tawili akwai tawilin da zaka ji shi na jahilai ne murakkabai sai durƙusa a uban shi ce to yanzu nan a ce ba zan girmama uba bana ba eh ai ubana ne yanzu ya ne maka ta'awilin wannan shirkar da ya ne akan cewa girmamawa ce yana fassara maka shirkar ne cewa girmamawa ce wannan ta'awili ne na jahilai to dole ne za a yi amfani da wannan ilimin na annabi a kore wannan ainihin ta'awilin sai ka samu malami yana tafsirin suratu yusuf sai ce gashi ga Allah ya faɗi a cikin alkur'ani wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada ya ɗago iyayen shi zai ɗora su kan raga gado sai kuma suka faɗi suka mai sujuda to yanzu wannan a ce ba za ka girmama iyayen ka ba sai a ce kai jahili ai ita ayar cewa take iyayen ne suka durƙusa mai kenan dan menene ubanka bai durƙusa maka tunda dai qur'anin za ka yi aiki da shi sai a ce to ka yi tawili batacce. to ire-iren waɗannan duffa ba a kyale su don haka mu 'yan salafiya kowa ya ci tuwo da mu miya shi karkai saurin yaban mu 'ya'yan kutare ne mm, ba a saurin yaban dan kuturu mu 'yan salafiya 'ya'yan kutare ne ba a saurin yaban mu sai mun girma an ga mu sun fita zara-zara sannan sai a ce to wannan bai zama kuturu ba sai ka gama jin karatunmu bayan shekara ashirin ko talatin amma kawai ka ji wani kasa da ya maka daɗi ka ce kai ɗan salafiya ne goban muka ballo wani shafin kuma za ka ce kai ba ɗan salafiya ba ne ko kuma ka ce mu ba mu iya salafiya ba kai ka zauna mu ka fitar da mu to lallai ne kowa ya tsaya tukuna kafin ya saurin yaban shi dan salafiya ne don ya ji mun yi wani abu wanda a wurin shi bajinta ce ya tsaya tukuna ya ga zai iya abin nan shi yasa an suka zo annabi za su musulunta sai annabi ya ce to kaga dai yanzu eh to yanzu ne ake musuluncin keke da keke kai kuma ina ganin ba za ka iya ba sai ce a zai iya abu zarri sai da annabi ya ce mishi haka abu zarri za ka iya ce za ka iya ce je ka ka'aba kai la ilaha illallah je ka ka miƙe a ka'aba ka ce la ilaha illallah je ka ka faɗa ya je waɗannan baƙaƙen kafiran suka ce su yanzu a gabansu ake la'ila a cikin jama'a suka tayi suka ci gaba da dukan shi abubakar ya ce ƙuraisha kun shiga uku kuke dukan eh, ba dare? iye ba ka tafe kuke duka gobe ku ce za ku wuce zangon katab za ku je ku siyo citta Allah ba za ku haɗu da su haka kuke dukan ba mudare ƙuraishawa wallahi kun shiga uku gobe kuma ku shiga garin su za ku yi kasuwanci mudarawa ka je ka karanta tarihinsu in aka taba guda ɗaya sai sun karar da duk garin kwaya ɗayan sun aka taba an suka je duk abin da yake garin sai sun kwantar da shi na ga an taba haka a zaki biyan an kashe wasu sojoji lokacin abacha sojoji suka je har bishiya eh, eh lokacin obasanjo har bishiya har akuyar da ke zaki biyam sai da aka kwantar da kwanan gida ko ya sauka ƙasa sai an buga mai bom komai sai da aka yi mishi iza zulzulatul ardu zulzala a gari to haka mudarawa suke abu zarri ba mudare ne ya je sai da aka yi haka sannan da ya da sai annabi ya bashi musulunci ya gane eh to wannan zai iya amma wani da ya zo fa sai annabi ya ce a'a koma sai ka ji na yi karfi ya ce zan iya ya ce koma tafi tafi sai na yi karfi ka dawo je ka <laughs> daga fara ka bari gwamnatin farko baka fara ba ka je can zauna haka annabi yake manajin al'amura sannan wata tubiƙan li amrillahi azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wa wannan aikin da muke yi isar da amana na ilimi ne ko to kuma aiki ne da umarnin Allah da Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaka wa juna wajen alheri da wajen bin Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimaki juna wajen saban Allah da ta'addanci to wannan abin da muke jama'a wallahi muna taimaka al'umma ne yau bayan shekara ashirin da wani abu zagin mu ake da muna faɗin sunna yau an dawo jama'a komai kuma irin namu dan haka da ana kwaikwaya ashe mun taimaka amma kaga mu muka sha wahalar duk abin da muka yi da sai an soke mu sai an zage mu sai an kushe mu sai an kasa yau kuma duk wani mai wa'azin ya miƙe so yake fara da innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu duk wani mai wa'azin ya gama allahumma wa bihamdika yanzu an daina rufe taro da addu'a ka gani duk mu muka samu wancan ladan na mu muka fara faɗin kaza da kyau kaza ba kyau ba fariya muke ba kamar da amma muna taimakawa juna ne wajen bin Allah biyayya Allah ce haka annabi yake muka kawo aka zage mu muka kafe a kai yau gashi an da an karbo na alhamdulillah gaba ta biyu kenan gaba farko dawa zuwa ga littafin Allah da sunna manzan Allah ingantacciya a bisa fahimta magabata gaba ta biyu ita ce muke kira a tasfiya a tasfiya ta ce musulmi daga shirka ta ce musulmi daga bid'a ta ce musulmi daga hadisan ƙarya ta ce musulmi daga munanan tunani waɗannan na daga cikin aiki mafi muhimmanci to sai kuma a tarbiyya alal musaffa a tarbiyya alal musaffa tunda an tace ba ba shirka sai tauhidi ba bid'a sai sunna ba da'ifan hadisai sai sahihai babu munanan tunani sai ingantattu to sai kuma tarbiyatul muslimi la ala dinihimul haq na haka mu ba raddi kaɗai muke ba to nan ya kamata duk ɗan salafiya ya natsu awa ne yau za a yi raddi kaza yau za a yi raddi kaza a tarbiyatul muslimi la ala dinihimul haq tarbiyyar musulmi akan addininsu na gaskiya muna zaunar da musulmi muna karantar da su qur'ani aji aji muna karantar da su hadisai aji aji littattafan fiƙihu aji aji duk wannan yana daga cikin tarbiyyar musulmi a bisa addinin su na gaskiya tarbiyyar musulmi a kan littattafan tauhidi da aƙida tarbiyyar musulmi akan karantar da larabci karantar da larabci a wurin mu mu aƙida ne sabani yadda za ka je ka samu wani ja'iri a jami'ar bayero ko jami'ar ahmadu bello ko a azhar ya ce yana karantar da larabci shi ba ruwan shi da addinin musulunci zindiki ne arne larabci ba zai taɓa rabuwa da addinin musulunci ba tun ran da allah ya ce wa annabi muhammadu ikra har ran da ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum duk maganar da annabi da larabci ta annabi taba magana da wani yare ba ko miskala zarratin duk wata magana ta ƙur'ani ko hadisi ko ta yi kama da wani yare ƙarya ne larabci ne qur'ani larabci ne a ƙarƙashin wannan tarbiyyar musulmi akan addininsu na gaskiya Allah wannan ba zai yi da wa'azin ƙasa ko wa'azin mako kawai ba sauran ranaku kowa ya je ya sharhole shi zama za a yi a kafa musulmi a kafa makarantu a kafa azuzuwa a buɗe littattafai irin na malaman farko wanda da ya ce ba a sanya bukhari a karantar zindiki ne a karantar da sahihul bukhari a karantar da muslim a karantar da abu dauda na sa'i, a buɗe tafsirin ibnu jarir ibnu kathir duka wanda ya ce waɗannan littafan sun yi girma ƙarya ike yi waɗanne ne ƙanana to Jallalai ne Jallalai ne tafsirin batattu ne Jallalai ne bata aƙida ka yake babu alheri a karanta jallalai ne don me ya kawo munanan aƙidoji ya harɗe fassara alkur'ani musulmi ba sa buƙatar tafsirin jallalain musulmi suna buƙatar tafsirin ibnu jarir na tabari musulmi suna buƙatar tafsirin al'imamu abdulrahman ibn abi hatim musulmi na buƙatar tafsiri na ainihin al'imamu ibn kathiri musulmi na buƙatar tafsirin al'allamatul qasimi waɗannan su ne tafsirai da makamantansu waɗanda za zama madogaran musulmi amma ya zama duk ku sharholiya a zo a ziga ko a ce muku wai tafsirin ibnu jarir ya yi girma ibnu kasir ya yi girma me yasa saboda za su yi muku tafsiri ne yan bidi'a? tafsirin yan bidi'a shine duk azumi guda sauka guda duk azumi sauka amma tafsirin ahli sunna annabi ya share shekaru 23 ne yana fassara musu alqur'ani qur'ani na sauka yana fassara cikin shekara 23 yaushe aka yi bikin annabi ya sauka a wata daya so da haka ku rinka auna da na annabi shine za ku iya gane hanya za ta bayyana gare ku na haka ku ji tarbiyyar musulmi a bisa addinin su na gaskiya to in aka ce addini jama'a a wurinmu ku kiyaye siyasa addini ce tattali addini ne rayuwa ci da sha aure kasuwanci addini ne to sa'an nan kuma ibadoji addini ne to bangaren abin da ya shafi siyasa tattali rayuwa duk suna nan a cikin alkur'ani da sunna na haka ba a raba su da addini to abin da ya shafi ibada kuma bauta allah to nan kuma nau'i biyu ne a ba da muhimmancin karantar da mutane tauhidi shine sanin allah a ba da muhimmanci karantar da mutane fikihun musulunci shi yake nufin sanin bautar allah to anan ma an ɓadda mutane sai ta karantar da mutane littafan fikihu zalla da nufin cewa ana sanar da su Allah littattafan fiƙihu suna sanar da yadda ake bauta Allah ne to ba da muhimmanci game da karantar da sanin Allah kuma su ne littattafan tauhidi da aƙida sai a haɗa su da na fiƙihu a ƙarƙashin wannan tarbiyyar musulmi a bisa addininsu na gaskiya da kuma kiransu su yi aiki a wa da'watuhum ila amali bi ahkamihi musulmi su zo su yi aiki da hukunce hukuncen addinin musulunci haka za ta yiwu kawai ka zauna ka mai da kanka ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa ko dan kasuwa ko kin mai da kanki kawai mata aure baka koyan ilimin addini haka zai yiwu kawai da lacca ta ƙarshen wata da lacca ta bayan wata uku ko wata hudu haka kadai zai yiwu da wa'azin ƙasa ko na mako sai an je an zauna an buɗe littafi an koya a gaban malami sannan wata halli bi ilihi sannan mu rinka ado da falala ta musulunci kan mu ɓoye kanmu kar ka je ka sa shat don za ka je ingila ta fa ɓalewa fi ka boko amma har ya mutu in zai je ingila ko amerika da babban riga da rawani yake zuwa sardauna shi ubanka ne ma a boko sunan shi namiji uban yan boko har ya mutu da rawani yake yawo da babban riga ka yi tahalli ka yi ado ka adantu da darajar musulunci never you hide your identity of islam siffaka ta musulunci gemu kaka sake ka aske shi ka bashi ya sakata ya wala ka ɗage wandonka ka sa sutura irin ta musulmi ka rinka sanya kaya irin na musulmi a san ka kai musulmi ne duk inda ka je ka faɗi sunanka na musulunci karka ce kai ne ddy lalladi dauda yakubu wai sai ka ce ddy ƙarya ne kayi munafunci ka ce sunanka lalladi dauda yakubu in an zo wurin addini kuma ka sa musulunci shine addininka ina fata an gane mako biyu da suka wuce a cikin tashar aljazira stream an yi da yarima da wata karuwa 'yar drama arniya karuwa 'yar drama tana alfahari da karuwanci da iskancinta ba da aka ɗako wani profesa daga wata jami'a a Legas lagos rabe yana bayyana shi musulmi ne profesa ne yana bayyana shi musulmi ne kuma a sani musulunci yana da ilimin shi yana da kaza in baka da wannan ilimin baka da yancin kai magana ko kai musulmi ne shine izzan musulunci jama'a me saboda kai ka zama kaza za ka ji tsoron ka bayyana kai musulmi ne duk inda kake ka bayyana kai musulmi ne wannan kuma baya nuna manna stika a mota ba shine ba a'a menene fadilatul isa an kira sallah a ga kaya fakin kaje kaya alwala dama kai musulmi ne ana cikin aiki an kira sallah sai ka ce lokacin ibadar ka yayi me yasa kai kake bayyana addini ne sai ka ce da ni da kai wa fi bayyana addini dubi cross ne karata a office dubi kalanda ce ta gayyatar taro amma ka zo ka manna mana a ofis a daidai kanka so ka bayyana fadilatul islam falalan musulunci wa adabi ladubban musulunci na daga ciki tsafta natsuwa wajen tafiya da magana tunani kafin ka yi magana sannan ka auna kanka kamar yadda muka faɗi magana ta taso irin wannan ta addinin musulunci don me za a kira ya rima e eh, an samu wani ɗan gamawa wani matashi duk da jahili ne shi ma amma ya yi wata mukaddima a wurin wannan zaman abin yana nan akan ainihin youtube na aljazeera kaje ka buga ka sa yarima zai fito maka ya yi magana ya ce ya kamata amma fa sauran mutane su sani yarima fa ba malami ba ne yarima ɗan siyasa ne yarima kuma masanin tattali ne a kanta ne kawai mai lissafin kuɗi ne so abin da yarima yake yi daban da iya kara abin malamai na musulunci ya kamata a nemo ana magana auren yarinya ne wadda bata kai shekara 18 ba suna ta kunkuni akan wannan abu amma zaman ba a yi mishi adalci ba shi wannan dan gamawa ya yi alfahari ya karanta shari'a karatun shari'a da ake a abu wajen digiri ya isa ya sanar da kai addinin musulunci ko jami'ar islamiyya ta madina kai digirin shari'a in ba yi namijin gaske ba za ka waye gari kafi kowa jahilci sai yi namijin gaske tukunan ba haka ba za su bata maka lokaci akan jarabawa da test ka waye gari su baka digirin banza baka san komai a kanka ba sai hayaniya da rudani shari'a fan aka ce shari'a ana nufin karatun da manzan Allah ya zo da shi aqida manzan Allah fiqhu manzan Allah dokokin manzan Allah ladabi ilimin manzan Allah wannan abu ne mai sauki da za ka san shi ka kware ja'iri saboda kayi digiri na shekara hudu ko biyar a hannun kafirai an ce maka wai shari'a an islamic law shikenan wai da an tashi magana wai sai ka ji mutum ya ce wai ya karanta shari'a ka shiga duk jami'an najeriya wane ne za ka same shi a ce profesa akan shari'a kwaya ɗaya wanda za ka samu ya kware akan shari'ar duk jami'o'in najeriya ka shiga ka gani duk ba rudu ne na turawa kawai aka zuba musu aka ba suke ƙara ruda mutane da nufin cewa wai su suna karantar da shari'a su suna karantar da alƙalai hayaniya da rudani yau kuwa kasashen musulunci ba sai an yi namijin gaske ba kamun ka samu kwararre masani akan shari'a shari'ar musulunci wasa ce jama'a kawai shari'ar musulunci an ɗauke ta hand out ne da lacca allah ya kiyaye saboda haka lallai ne musulmi su san wannan su bayyana kansu su danganta kansu ga musulunci allati takfulu lahum ridwan allah Allah haka ne kawai zai lamunce musu yarda Allah kana neman yarda Allah Allahi tallahi ka bayyana kai musulmi ne kuma ka tsaya akan addinin gaskiya wato haqqiqu lahum sa'adata wal majd wannan shi zai samu musu da arzikin duniya da lahira da daraja ta duniya da lahira da buwa da ɗaukaka musulmi in kana son ka ji ka hai wallahi ka san ilimin addinin ka ka tarbiyyantu kuma ka, alakanta kanka ka yi subscribing kanka da addinin ka تحقيقا لوصف القرآن للفئة المستثنى من الخسران in kai haka to ka tabbatar da kanka cewa ka shiga cikin tawagar da alkur'ani ya bayyana cewa ba ku yi asara ba da Allah ya ce me wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr wal asri innal insana lafi khusr sai ce ce illal na amanu wa amilu salihati Allah ya rantse da sallar la'asar ko zamani ya ce mutum gab ya yi asara sai waɗanda suka yi wasiya da bin gaskiya suka yi wasiya da haƙuri to bin gaskiya shine bin addinin gaskiya ka tarbiyyantu akan addinin gaskiya duk abin musulunci kaka kyamace shi wali amrihi subhanahu sannan kuma domin tabbatar da bin umarnin Allah da ya ce walakin kunu na. ku yi kokari ku zama masu tarbiyya ku yi kokari ku tarbiyyantu ku zama masu tarbiyyantarwa ba inda Allah ya ce walakin kunu na. bayan da Allah ya ce walakin kunu wa'izina to duk wanda ya kware da sanin balaga ta alkur'ani daga yau ya kamata ya je kafa bincike me ake nufi da rabbani al'alimin rabbani malamin Allah malami na Allah malamin da ke aiki da shari'ar Allah malamin da ke tarbiyantuwa da tarbiyyar Allah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba littafin da kuke karantarwa ku tarbiyyantu da littafin obima kuntum tadrusuna ko kun fahimta hakanan darasin da kuke yi bincike da kuke nazari da kuke ku tarbiyyantu, abin da kuke karantarwa ku tarbiyyantu da shi Ya sa ran nan na shiga ajin yara 'yan nursery da primary wasu na rubutu da hagu na ce a'a ku karbe musu ku rinka nuna musu a hankali da dama ake rubutu mm, duk sai an koya musu wannan dukka sai an koya musu wannan saboda duk yan yawa ne na yan bidiya sai a ce to ya haka Allah ya halice shi ƙarya kike malama munafuka Allah ba wanda Allah ya halitta ya rubutu da hagu ke ce muguwa saboda ba haguwa ce ke ashabun neri shi yasa kika bar shi yake rubutu irin na yan wuta rubutu da hannun dama ake haka aka samu rana ɗaya tilo da annabi ya sa a miƙo mishi alƙalami zai share rubutun da aliyu ya yi da hannun dama aka miƙo mishi da hannun dama ya yi hadithi ne sahihi yana nan cikin sahih bukhari rana ta ɗaya kuma ta ƙarshe kenan da annabi ya kama alƙalami ya rubutu da hannun dama ya yi sannan a cikin alƙur'ani allah ya yi ishara haka amma kunta tatlo min qablihi min kitabin wala ta khutuhu biya yaminika idan lartabal mubtiluna da annabi zai rubutu to da hannun dama zai don haka ran da rubutun ya kama da hannun dama ya yi da haka ba a rubutu da hannun hagu to amma ya za a yi kai ka riga sun koya maka da hannun hagu sun barka saboda karkatattu ne na haka sai suka baka a karkace shikenan ka saba ka girma haka to kai barbaran yan yawa ne na yan bid'a da mushrikai amma waɗannan yaran to salafiyuna ne kohan. salafiyuna ne tantagariyar salafiyuna don haka lallai ne duk abin da aka ba daidai ba sai a ce a shi yasa tiran da za mu buɗe makarantar nan sai da na sa lasifika na ce fa an kama mana yara mu za mu yi tarbiyyar su ne akan aƙidan mu ya sa ranar ne wa yara 'yan sakandare bayanai cikin bayanan na ce har kiristocin an kawo za mu karba wani ya ce a to me za a koya musu na ce ƙur'ani za a koya ƙur'ani za a koya ba a koyar da wani addini haramun ne a koyar da christianity shi yasa wani pastor ya musulunta ya zo yana mukabala da kiristoci cikin ku sai ka ji wai an ce wai a tare zai koya matasan musulmi bible haramun ne can in ka tafi gantalinka ka koyo bible ku je can ku haɗu amma a ce a musulunci a buɗe makarantar bible ƙarya ne wallahi wannan kafirci can ka tafi wurin iskanci da gantali da hayaniya da bata ka ka iya bible shikenan amma a ce a wurin musulmi wai saboda musulmi su iya mukabala da kiristoci a zauna ana koya musu bible karya ne ana karantar da ƙur'ani ne da sunna kawai allah ya taimaka to jama'a kun ji wannan gaba ta hudu ita ce ihya'ul fikar al-islamiyyi sahih to sai kuma yanzu dai kaji to ya za a gina tunanin musulmi yadda musulmi za su zama productive yadda musulmi za su zama the most blessed ones su zama masu albarka su yi amfani to shine sai an raya musu tunani na musulunci anas ibn nadar kamar yadda zo cikin sahih bukhari da muslim a lokacin yakin uhud aka sanya dukkan kafofin yatsa labarai ana ta bugawa ana ta faɗi ana cewa kutila rasulullah kutila rasulullah an kashe manzan allah munafukai suka yada kafirai suka yada nan da nan sai wasu musulmi masu rauni wannan ya jefar da makamin shi ya gudu wani ya zauna yana kuka yana birgima an kashe manzan allah anas ibn nadar sai ce an kashe manzan allah to sai me an kashe manzan allah qumu wa matu ala ma mata alaihi rasulullah akan mai manzan Allah ya mutu akan musulunci eh, sai ku aje bindiga kuma sai ku jefar da makama sai kuma shikenan sai ku kwanta kuna birgima sai kuma ka zauna kana zalalar yawo kai ku tashi ya zaburar da su kafin mintuna kaɗan sai ga gawar shi an kawo shi ma an kashe shi to ana son musulmi su zama masu kazar-kazar don haka a musulunci ba a zuwa ana firgita musulmi jama'a abin da yanzu da yawancin ahli sunna suke kenan sai ka tafi masallacin pz sai ka zo masallacin mu na mutiya sai ka je masallaci tudun wada kaduna ana sallah sai ga wani ustaz ya miƙe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una waɗannan takaddu a falon ya kowa aka gano su ga kofin su ya kowa ya ce zai buga bam a wuri kaza zai buga bam a wuri kaza sanda sarki wa ne gani sai da ya suma to wallahi tallahi wannan dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai zauna dan iska ka zo ka kashe wa mutane jiki ka kashe wa mutane jiki kai ba za ka zo i wallahi tallahi jama'a wallahi tallahi a cikin haka muka girma kullum suna zuwa suna buga mana kirji kuma ba za su kawo mana solution ba ai wallahi tallahi kiristoci suna nan sun shigo da kaza yan shi'a sun shigo da makami kaza yan shi'a suna tare da good luck ai wallahi gwamna kaza yana tare da waɗannan irin labaran an kasa gane cewa psychological defeat suke ba zuciya suna kashe shikenan ai an kama container dubu cike da makamai in shi'a sun shigo da su najeriya kai kuma malaman ahli suna ne yake faɗin wannan kuma yana kira zuwa ga gwamnati ta yi marmaza ta yi wani abu wannan shirme ana son ne kullum musulmi ko manzan allah ya ce bashiru wala tunaffiru ku rinka gaya wa musulmi abin da zai faranta musu rai wallahi saboda irin waɗancan labaran da suka yi yawa a cikin musulmi ahli sunna aka waye garin ka zo kana faɗin bushra ba ta yi mutane daɗi lokacin da muka zo muna cewa za mu gina makaranta za mu yi kaza ce ji wannan karya ne fa yaushe za a iya wannan albushir ne fa madadin a ce wannan mutum yana motsa himmanmu ne na rantse da allah wanda ya sauko da annabi muhammadu alƙur'ani a lokacin da muka yi wa'azi muke cewa zami kaza zami kaza wallahi tallahi ba mu da fili ko kwaɗe kuma ba mu da kuɗin shi amma ni na san mun dogara ga Allah himma ce muka motsa daga lokacin aka tashi kuma aka samar shine yau zan gabatar da filayen kaf sun haɗu kuma kowane fili yanzu ana can ana aiki waye ya ce Allah ba zai iya yi ba waye ce ku kashe mana zuciya ƙarya ne wallahi mu salafiyuna ne annabi ya iso madina ba da wurin da zai kwanta ya iso madina ba da inda zai masallaci ya iso madina ba shi da abin da zai ci amma bai iso yana galau galau galau to ku taimake ni ina zan manzo Allah cewa yake da'uha fa innaha ma'amura da izza ya shigo garin ku rabu da ita Allah ne yake janta ku rabu da ita roƙon manzon Allah dan Allah ka zo gidana manzon Allah manzo Allah na cewa da'uha fa innaha ma'amura da ta je ta shiga cikin surkukin gonar suwana da wane annabi bai ce to mu kuma dai to Allah ya kiyaye ina za mu samu kuɗin sayan wannan fila annabi bai faɗa haka ba annabi ya ce to a zo a yi lancin a kawo taimako ba da aka zauna ta tashi ta harari baya ta dawo ta kwanta sai annabi ya ce haza insha Allahul manzil nasuwaye aka ce banin najjar ya ce saminuni ya banin najjar faɗa min kudin shi ya banin najjar ku faɗa min kudin shi ya banin najjar yanzu ku duk abin da za ku yi so kuke a baku fili kyauta ba dole addinin ku ya lalace ba duk makarantar da za ku gina so kuke ku lancin yan bid'a da tsinannu da karuwai da yan luwaɗi su tara muku kuɗi dole Allah ya tsine muku albarka wallahi ba za ku zauna lafiya ba wallahi ba za ku iya da'awar sunna ba zuciyarku ta mutu yaya Allah ya ba dan luwaɗi kuɗi ku ba zai baku ba ya Allah ya ba karuwa ya Allah ya ba waccan shegiya mai maɗigo ku ba zai baku ba zuciyarku ta mutu kuma wai gobe sai ku hau ku ce kuna wa'azi sai a kasa gane whom are your target wai wancan wa'azin da kuka ce 'yan luwaɗi suwaye jiya su suka tara mu kuɗi kuka gina masallaci sai a kasa gane suwa da suwa kuke wannan na magana ne akan me uluwul himma ku zo mu ba ku littattafai da malaman salafiya suka rubuta a makarantar nan title ne a cikin babin tarbiyya uluwul himma in akwai littafi mai mujalladi shida a makarantar nan sunan akwai mai mujalladi daya akwai mai mujalladi uku uluwul himma shine himma ba ta garago kaje kaje da malaman salaf suke in haka kaza sai ce insha Allah zai yi za ka yi ce zai yi a lokacin bai da kotaro kuma zai ce zai yi kuma zai yi saboda ya ce insha Allah da ya faɗa sai ce ma me ake sai tashi haka Anas dan nadari kuna kuka an kashe manzo Allah kai ku tashi da Allah sai kawai ya tashi ya tafi sai aka dawo da gawar shi a lokacin ma ba a kashe manzan Allah ba shi kuma gashi an kashe shi uluwul himma kenan amma zukatan ku su mutu duk abin da aka yi magana sai ku ce ba ku da kuɗi ba ku da kuɗi wa hana ku nema duk garin nan cike yake da gonaki cike yake da koguna cike yake da kaza ga, abubuwa nan birji kwakwalwarka amma saboda sun kashe tunaninka ina son ku gane wannan in aka kashe tunaninka you will never be productive mutane ba su gane ba yaro ne ba lafiya kawai lubu-lubu sai ka ji uwar tana cewa oh na shiga uku na lalace sai ka <laughs> amma kai tashi tashi da Allah tashi yi mishi wanka sai ka ji ya warke dama ƙarya ne wallahi rashin lafiyar mafiyanci ƙarya ne wallahi saboda gidanku duk matacciyar zuciya ce kai ma kuma sai ka zo zuciyarka ta mutu baka da lafiya ƙarya ne kowa ma bai da lafiya in haka ne in kuma lafiya ce kowa ma yana da lafiya so ana son uluwul himma ihya'ul fikr al-islami sahih fi daw'il kitabi was sunna wa ala nahaji salafil umma kuna jin karatu abin da ya ce a raya tunanin mutane na musulunci ingantacce amma a bisa haske na alkur'ani da sunna dubi annabi ibrahim taro aka yi duk garin to ka ce duk duniya kwamishinan 'yan sanda na wurin dpo na wurin duk wani darekta da duk wani abu suna wurin akan annabi ibrahim shi kadai kuma za a jefa shi a wuta in ka ne me za ka yi sai ka fashe da kuka da awaka ta rushe daga ran nan kuma an ci musulunci ta hanyar ka amma mai annabi ibrahim ya ce a an ta haza bi alihatina ya ibrahim madana ce wallahi tallahi na tuba wallahi tallahi suwana ne sai ce bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhu in kanu yan wannan babban su shi ku tambaye shi ai suna magana ya dake shi kadai ibrahim shekarar shi nawa ya iya confrontation da kafirci haka ake so saboda mai akwai tunani ingantacce amma yanzu malamanmu sun kashe mana gwiwa iyayenmu sun lalata mu magabatan mu duk an tattake mu sai ka je ga mutum shekarar shi arba'in ya tattake ana ce mishi baba me yasa a zuciyar shi ta mutu ne ku zo nan ku gani ga mata nan shekararsa 25 ta haihu sai ga tana tafiya sakwab sakwab je ka ga bayarabiya ta haihu shekara ta 40 tani ta tafi da asuba karfe hudu ta ɗibo ganyen ayaba ta zo za ta jika ta sha ba wanda zai mata wani ruhun wanka wani ba wanda zai dafa mata ganda ita za ta dafa amma wannan za ta zauna a ɗaka ga ruwan zafi tafasasshe. ga wutar nama an hada mata a ɗaki an toshe gundo. an kawo tuwo mai zafi da yaji a ba jama'a ba dole hawan jini ya kama ku ba zuciya ku ta mutu the same ke da kika haihu ga berab ya can ta haihu ga inyamura can ta haihu ta tafi kogi ɗibo ruwa amma ke sai a ce za ki kumbura za ta kumbura ke ki rabu da shi izalar banza in ya kumbura ki jefar da ke zai ɗauko